A yayin da aka kai rana ta takwas a watan Ramadana, a yau mun samu zantawa da malama Hauwa Muhammad Abdullahi, wata uwa wacce ta bayyana mana yadda suke yi idan abinci ya yi raguwa. Ga yadda hiranmu ta kasance da ita. To gashi muna cikin watan Ramadana idan an yi girki ya ragu. Shin ya kuke da girki? to in abinci ya ragu in an girka da azumi da buɗe baki ko kuma da sahur to abu biyu nake idan wanda muka riga muka ci ne muka rage to da zara an ci an rage in aka yi buɗe baki za a fita da shi kofar gida a kira almajirai a ba saboda kasancewar mu dai muna dan ƙauye kauye ne ba a cikin birni muke ba idan kuma na cikin tukunya ne wanda ba a riga an yi sabin ɗinsa ba watan ba a riga an zuba shi a kwano ba mm-hmm. an ci to in gari ya waye za mu bar shi a tukunya in gari ya waye in yana da yawa za mu ɗumama shi mu sa rabi a food plus sai a zuba a ba wa yara in sun ji yunwa waɗanda ba sa azumi 'yan ƙananan yara rabi kuma sai mu aika makota inda yara na muka san su ma suna da yara waɗanda ba sa azumi sai mu ba su idan kuma ba haka ba sai mu kira almajirai irin 'yan ƙanana ƙananan nan mm. sai su ma mu ba su Tali idan kama abinci kenan idan miya ce ba kamar jan miya ko wani miyan shin bayan da kuke sarrafa shi ya tashi daga aiki kullum ake sake sabon girki mm. To gaskiya miya dai da muke yi kwana biyu muke yi ko kwana ɗaya kasancewa yanzu kayan miya ya yi tsada. In aka tashi miya yar kaɗan ake yi wadda za a ci abinci a ci da buɗe baki a ci da saur Washe gari kuma sai a sake yin wata. Idan kuma wata kwana biyun aka yi ita ma dai za ki gani rarrafawa ne in an ci da rana ɗaya to washe gari kuma sai dai ko a yi dafa duka a ci. mata za ki ga yawanci da lokacin ramadana ba sa la'akari da iya abincin da ya kamata su yi kawai za a yi abinci ne barkatai a yi da yawa a ci wasu ma a zubar shin a matsayin ki mace da kika goge a irin wannan harka wacce shawara zaki ba mata to a gaskiya ina ga da kenan da abincin ya wadata shine zaki ga ana yin sa da yawa haka a ci a zubar da shi wani kuma a bayar da shi amma a halin yanzu zaki ga komai musada ake kalilan kalilan ake yi amma ga waɗanda suka wadata suke da shi tunda waɗansu ba ma sa jin yanayin da ake ciki a wannan lokaci abin da nake ba su shawara don Allah don annabi su rinka tunawa da waɗanda ba su da shi idan ma kana GRA ne gidajen manya-manyan ma'aikata da masu kuɗi to da allah a ɗan rinka fitowa daga waje ko da da daddare ne zaki ga a bayan an yi buɗe baki ɗin a ko waɗanda zaki same suna tara gaita a titi ba su ci abincin nan ba da allah a rinka tattarawa ana fitowa da shi ana ba irin waɗannan mutanen haka kuma idan na sahur ne shi ma da daddare idan aka aka ci akwai almajirai waɗanda suke cikin birane haka zaki ga akwai almajirai da daddare zaki ji suna tabara su waɗannan ba su ma samu sun yi sahur din ba in kuma an bari ya kai safiya to a kira 'yan ƙananan almajiran na a ɗumama musu a kira 'yan ƙananan almajirai waɗanda azumi bai waje ba a kansu ba a ba su su ci. Madalla malama Hauwa da fatan mata a gida za su ɗauki darasi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.